A hira ta kafa talabijin na Channels a jiya Alhamis, shugaban hukumar yaƙi da rashawar ta Kano Barista Muhimma Gaji ya ce ya rataba hannu a kan wata takardar sammaci da aka aike wa tsohon gwamnan na Kano Abdullahi Umar Ganduje. A cikin wasiƙar hukumar ta bukaci tsohon gwamnan ya bayyana a gabanta a makon gobe domin ba da bahasi akan wancan faifan bidiyo na dala biyo bayan binciken da hukumar ta ce ta fara a kan lamarin ƙasa da makonni uku da dawo da shi barista yi magaji a kan kujerar shugabancin hukumar sai dai tsohon gwamnan na kano abdullahi umar ganduje ta bakin kwamishinan na raya karkara alhaji musa ilyas kwankwaso ya mayar da martani kar ka manta shi shugaban wannan hukuma shi ma kotu ya tafi lokacin da aka cire shi ce an cire shi ba bisa ka'ida ba kuma shi mai girma gwamna wa shekara biyu ko uku da aka yi wannan kazafi ai kaga ya ɗauki ƙara zuwa Habuja Federal High Court wanda har yanzu a kotu ake ana kotu kuma ka zo ka ce kana kiran wani abin da yake kotu kuma baka da yadda za ka kai magana a kansa sai an gama yanke hukunci. hannu guda kuma kungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari sun fara tofa albarkacin bakin su game da wannan batu. Kamar Ibrahim Garba Maryam, memba ne a zauren gamayyar kungiyoyin na jihar Kano. na ɗaya dai ina so mutane su gane shi fa gwamna a lokaci abu ne yana da immunity yanzu ba shi da immunity kuma dole ne doka za ta yi aiki a kansa a yi bincike amma za a yi bincike ya kamata a yi adalci wajen binciken shi cin hanci da wanda ya ba da wanda ya karba duk yana ciki saboda haka ina wanda ya zo ya yi maganan nan ina kamfanin da ka ai kamfanin sanannu ne a kano ka gane to da ishu kuma idan ka zo ka duba ita shari'a da ka ce ka gano sahihancin abu waye maka forensic din sai ka ce wane ne kamfani kaza ne suka yi mu kaga muna da dama mu a civil society mu binciki kamfanin mu gani how genuine it is baya ga kungiyoyin fararen hula masu sharhi a fagen siyasa da harkokin yau da kullum a jihar ta Kano na ci gaba da bayyana fahimtar su a kan lamarin ni a tunani na muyi magaji ya saryantar da duk wata dama da yake da ita ta ya binciki tsohon gwamna dr abdullahi umar ganduje akan ko menene domin da farko dai lokacin da aka yi badakalar faifan bidiyon dalar nan yana shugaban hukumar ita hana cin hanci da rashawa me yasa bai amfani da damarsa ba ya yi binciken wani sannan kuma ya samu matsala da shi da gwamna gwamna ya tumbike shi daga wannan kujera wajen har ta kai su ga kotu don haka ana iya cewa yana da gillin da yake sanya wata ramuwa domin ba zai iya duban al'amura ba ya kuma yi musu adalci ta fuskar adalci. Alhaji Jafar Sani Bello kenan guda cikin masu fashin baki a kan siyasa da harkokin yau da kullum a Najeriya. Tun a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas ne aka fara cice kuce a kan wancan faifan bidiyo wadda mawallafin jaridar kafar intanet nan ta Daily Nigerian wato Jafar Jafar ya fara kwarmatawa lokacin da ake tunkarar zaben dubu biyu da goma sha tara. Ko da yake batun ya lafa daga bisani amma masu kula da lamura na ganin sake buɗe shafin maganar ba zai rasa nasaba da kammala wa'adin mulkin gwamna Abdullahi Umar Ganduje ba da kuma yadda siyasar kanan ke ci gaba da ɗaukar sabon salo. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.